والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna shaida babu ta bauta ta cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lalle shugaban mu annabi mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka daɗa tsira gare shi da alayensa da sa'abbansa da waɗanda suka biyu musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayan Allah mai kiyaye dokokin Allah Allah yana umartar mu da kiyaye dokokinsa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halicce ku daga rai ɗaya ya halici mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku ji tsoron Allah wanda kuke haɗa junanku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lallai Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya bayan Allah Allah yana faɗa cikin littafinsa a cikin wata sura wanda Imamu Shafi yake cewa da Allah bai saukar da wata sura ba a cikin Alƙur'ani sai ita da ta ishi ɗan adam baki ɗaya saboda abinda wannan sura ta ƙunsa duk da wato takaitawar wannan suna da gajartawarta Allah yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr lafazin al asr Allah na rantsuwa da zamani malamai suka ce Allah yana da dama ya rantse da abin da ya ga dama cikin halittarsa amma mu a Allah ba mu da ‘yancin mu rantse da kowa sai Allah duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski Umar a cikin wata tawaga yana ta rantsuwa da babansa sai manzo Allah ya shela yace Allah madaukakin sarki ya hana ku rantse da iyayenku duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah yayin ba zai iya bai ja bakin sai shi manzo Allah yana cewa duk wanda ya rantse da wannan Allah hakika wannan ya kafirta ko ya yi shirka malamai na cewa wasu na kaddara cewa akwai mudafun da aka shafi aka tsaida mudafun ilaihi matsayinsa a duk inda Allah ya rantsuwa suka ce wal asr akwai kalmar ar-rabb ay rabbil asri ba na Allah na rantsuwa da kansu kenan ubangijin zamani wasu kuma malaman suka ce a'a ita wannan rantsuwar akwai dalilin da yasa Allah ya yi da waɗannan abubuwa Allah ya yi ne domin ya ja hankalin mutane su ba da kulawa da waɗannan abubuwan akwai hikima tattare da waɗannan abubuwan domin duk abin da ka bi in ka ga Allah ya rantse da shi akwai wani abu da Allah ya ce wal asr wal laili, wal shamsi wal zuwa suka ce waɗannan wasu halittu ne na ubangiji da ake son bawa ya kula da su akwai wasu ayoyi ƙarƙashinsu wanda suke ishara zuwa ga cewa lalle Allah ta'ala shi ne shi ne maƙaji, shi ne mai azurtawa ne kuma ya cancanta a bautata masa kuma kada haɗa shi da wani wurin bauta lafazin innal insana lafi khusr lalle ɗan adam yana cikin taɓewa. lafazin al’asar wasu malamai sun ƙari juna sani wasu suka ce zamanin manzon Allah ake nufi saboda shi ne zamanin da aka fitar da mutane daga duhu zuwa haske daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi Allah subhanahu wata'ala kenan wani suka ce ana nufin zamanin rayuwar shi dan adam din kai dan adam da kake rayuwa a wannan zamani to da kai Allah ta'ala ya rantsi a wannan lokacin wannan yana nuna muhimmancin lokaci a rayuwar dan adam wasu suka ce a'a lokacin sallar la'asar saboda muhimmancin da lokacin yake da shi wasu a dunkule suka ce kawai zamani baki daya saboda zamanin yana da ban mamaki za a ga wata al'ummar ana nan ana nan a wayi gari ba ta amma zamanin yana nan bai canja ba dare ne zai zo yini ya dawo rana ta hudo shi bai taba canjawa ba yana nan yadda yake amma waɗanda suke ciki su ne suke canjawa Allah yake lallai ɗan adam yana cikin asara wannan shine jawabin wannan rantsuwa lallai ɗan adam yana cikin tabewa abinda ake nufi da ɗan adam a nan ana nufin dukkanin wani ɗan adam alif wallam na jinsi dukkan wani ɗan adam in banda wanda ayan nan ta togace shi su ne waɗanda suka siffanci da waɗannan sifofi guda uku? sai fa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suka yi wasici da ya majuna wato bin gaskiya sannan suka yi wasici da kuma wato yin haƙuri imani ne gaskatawa ma'anarsa kuma a shar'ance ne ƙudiri kan harshe ƙudiri kan cikin zuciya furtawa kan harshe da aiki kuma da gabbai yana ƙaruwa da ƙaruwa ayyukan kirki yana raguwa da eh, abin abinda ake nufi da furici kan harshe ya zama duk abinda ka zai faɗa yana cikin abubuwan da imani ya yadda a yi zikirin Allah karatun ƙur'ani kalmar shahada tasbihi ya zama ka guji duk abin da za ka furta da harshe wanda zai bayi zuwa ga rushe imaninka ba za ka faɗi kalmar kafirci ba ba za ka rantse da wannan Allah ba ba za ka faɗi mummunar magana ba ba abin da zai fita daga bakinka sai alheri haka nan aiki da gabbai ya zama gabbanka suna aikin imani sallah da sauran tafiya wurin sadar da zumunci aikin haji zuwa makaranta sadar da zumunci ayyuka na alkhairi shi zama a wani wurin Allah ya kira aiki na sallah a matsayin mai imani lokacin da sabai suka tambayi manzan Allah dangane da masu sallah ana kallon baitul maqdisi Allah ya karbi rayuwarsu suna kallon baitul maqdisi ga kuma yanzu an juya zuwa Ka'aba me makomar sallar su sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta imaninku ba abinda ake nufi anan sallar da kuka kuna kallon baitul maqdisi ladan ku yana nan a gurin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan da ƙudiri na zuci ka ƙudirce girmama Allah ta'ala da ganin girmansa da kasancewar shi kaɗai ya cancanta a bautata masa ka guji kuma duk wani abu na ganin girman wani abu ba Allah ba gumaka da sauran duk abubuwan da ake bautata ba Allah ba ba su cancanci ka kimanta su ba ballantana ka daraja su saboda ba su da wannan kimar sa'annan suka yi aiki na kwarai aiki na ƙware ba zai tabbata ba sai ya cika sharaɗi uku sharaɗi na ɗaya ya zama an yi don Allah ikhlasi sharaɗi na biyu ya zamo an yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sharaɗi na uku ya zamo sanda kake aikin kana tattare da imani da Allah waɗannan sharuɗa sai sun tabbata sannan aiki ya zamo karɓaɓɓe ya zamo aiki mana gaske sannan suka yi majuna kuma wasici da ban gaskiya ma'ana suka yi majuna umarni da biyayya ga Allah ta'ala da yin da'a ga Allah ta'ala da bin addinin Allah sau da kafa sa'annan suka yi majuna wasici kuma da yin haƙuri wanda haƙurin da ya kasu gida uku akwai haƙuri wurin bin Allah duk abin da Allah yake yi ya ma daɗi ko bai ma ba kai biyayya haƙuri wurin guje masaɓan Allah duk abin da Allah yake a bari ka guje shi saboda an kawata aljanna da abubuwan ki an kewaye ta da abubuwan wahala ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwan jin daɗi da sha'awa sannan sai na ƙarshe imani kan dukkan wata ƙaddara da Allah zai ƙaddara ma mai daɗi ce ko aka san haka wajibi ne kai imani da Allah ka karɓe ta hannu biyu saboda tana cikin shika-shikan imani da manzon Allah yake faɗa ma Jibrilu lokacin da Jibril yake ce masa ka gaya mun menene imani manzala yake ka ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar la'ira ka yi imani da ɗaddara ta alkhairi ko aka san haka Allah ka ba mu ikon tabbatar da imani Allah ka sanya mu cikin bayi waɗanda suka tsira daga tabewa duniya da la'ira ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana umartar mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima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 a tashi addu'a Allah ya ji kansa da rahma Allah ya fi masa Allah ya sa aljanna makoma da kuma honorable abba Anas da shi ma wasu kidnappers suka tare shi kuma karshe ya rasa rayuwarsa Allah ya ji da rahma Allah ya fi musu sauran magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu Allah ka ji kansu da rahama Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya dukkan mai kan tafi da rayuwar jama'a Allah ka tona masa asiri duk mai kokarin taimakawa a samar da zaman lafiya Allah ka goya masa baya Allah ka shiga lamarinsa jahar mu Allah ka ƙara tsare mana ita Allah ka ƙara kare mana ita Allah ka tsare mana ita gabanta da bayanta baki daya Allah duk mai nufin mu da sharri a wannan ƙasa Allah ka bai da sharrin sa a kansa ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah